To barkamu da shigowa cikin wannan shiri na Africa Hausa News da muke sharhi kan manyan labarai kuma a yau za mu yi da hankali kan manyan labaran da suke jan hankali a masana'antar Kannywood kama daga dambarwar Adam A Zango da 'yan masana'antar har ma da sabuwar wakar rarara ta Fati Fatima mai zo gale da take ci gaba da janyo ku kuce kai tsaye muna tare da babban mai sharhin da zamu duba wannan batutuwa guda biyu mu fara da batun wakar Fati Fatima mai zo gale ta rarara kamar ya kaga wannan dambarwa da ta ɓarke tsakanin uwar ɗakin fati fatima mai zogale aisha da kuma ita fatin tun bayan da wannan shahararren mawaki na siyasa ya waƙe fati fatima mai zogale wanda rahotanni suka ce tana sayar da zogale ne a wurin naman nan na yahuza kamar ya ga wannan dambarwa to a na farko dai tun bayan da shi rara ya fitar da wannan waka ta fatima mai zogale ya kai ita uwar ɗakin fatima mai zogale abin bai yi mata daɗi ba saboda yadda take ganin kamar an fifita yarinyar ta sama da ita wanda kuma al'ada ce ta wasu iyayen gida ba su faya son a ce wanda yake ƙasa da su ko ya zo ya fi su samun wani matsayi ko ɗaukaka a wajen da suke tare ba mm. to amma a bayanan da ta ita uwar ɗakin fatima mai zogale ta ce bata san da cewar za a yi wannan waka ba kamata ya a tuntuɓe ta kila ita ma za ta so a ce an saka sunanta da kuma wani abu da take son a sa a cikin wakar maimakon a ce ita Fatima mai zogalan kawai aka waki to sai dai ita kuma Fatima mai zogala a bayanin da ta cewar ba ta san cewar za a yi wannan waka ba ita ma kawai sai ji ta ana yin waka a gari Fatima mai zogale kuma har ta bawa ita uwar ɗakin nata hakuri ta kuma kwantar mata da hankali da cewar ita wannan waka da aka yi ai wata martaba ta ƙara ɗagawa na wajen da suke wannan sana'a ta tasu hmm. to amma abin da yake akwai shi ne tun bayan da ya yi wakar aka ɗan samu saɓani kuma sai ita uwar ɗakin fatima mai zogale ta sallame ta daga aiki wanda da yawa shi ne abin da ya ta ya mutsa hazo ake ta tattaunawa a kai duk da cewa ita ta musun da cewar ta sallame ta daga aiki amma ita fatima mai zogalen ta fito da kanta ta mai da martanin cewar korarta ta yi daga wajen da suke yin sana'a saboda dalilin wannan waka da rarara ya yi kamar amma ana ganin wannan takun saƙa dama an saba fuskanta tsakanin iyayen gida da yara amma baka ganin mawakin ya kamata daman ya ji cewar ita wannan matashiya a ƙarƙashin wa take watakila ya nemi sunaye da za a ɗan kara gudun irin wannan dambarwa mm. to ai ka san eh, mawaki zai baka bayanin cewar wasu waƙoƙin ba wai zuwa yake zauna ya tsara su ba waƙoƙi ne kawai wanda eh, da ya kalli abu kawai sai ka ji akwai mawakan da dama da sun kalli abu a take a wajen za su ji kawai karin waka yana zuwa su rera waka su kenan sun tafi ba wai waka ce da za su zauna su rubuta ta su rubuta sunayen mutanen da za a sa misali in baka in bada misali da mm. waƙoƙi kamar na biki su wannan ana zama da mawaka a ce musu ga kamar dangin amarya ga mm. dangin ango sunayen da ake so a raba a jikin wannan waka mm. amma ita waka wadda za su kalli mutum ko su kalli wata sana'a ko su kalli wani abu dai da ya burge su su waƙe kaga ba buƙatar kawai eh, kai tsaye ake shigar kai tsaye ake shiga ta ayi to dole wani abu da zai biyo baya sai dai a karɓa da hakuri a musamman shi rara ba lallai ya yi tunanin wai idan ya yi wa ita fatima mai zogala waka ba tare da ambaci uwar ɗakin ta za a iya samun matsala ba sai dai ko yanzu daga baya da abin ya faru zai gano cewar an samu wannan matsala ta dalilin wakar da ya yi ana samun irin hakan ta iyayen gida kamar da na faɗa a farko Ah, ba kowa ne yake iya jure cewar suna tare da yaron shi bai ga cewar yaron yana dagawa. Mm. sai ya rika tunanin ko ah, yana son ya daga ne a wajen kuma ya zo ya danne shi daga baya shi ya koma kasa da yaron nashi to dole ana samun irin wannan amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba wasu suna kwatanta wannan basira ta mawaƙi rarara da irin baiwa ta mamman shata ba kai me zaka ce kan wannan ba ana ganin kamar yanzu karan rarara ya kai tseko a fagen waka ana kwatanta shi da kwararru a harshe irin wato maman shata marigayi. E to idan ka kalli yanayin yadda rara yake salon waƙoƙin shi na siyasa da kuma duk lokacin da ya ɗauki waƙa ya ce zai ya ɗauki wata ko wani ya ce zai waƙi shi mm. za ka ga cewar abun yana nuna yana nuna ƙwarewa ta amfani da harshen hausa a mm. waƙoƙin shi dama rara kowa ya san ya iya sarrafa harshen shi a lokacin da yake yin waƙa kuma idan ka kwatanta da irin yadda waƙoƙin shi suke karbuwa. a wajen mutane shi ma wannan abun dubawa ne kowa kuma kaga yana tafiya ne da zamani idan ka ɗauki mm. waƙoƙin rara gaskiya za ka ce waƙoƙi ne wanda in yayi zai wahala ya yi waƙa ka gaba ta karɓuwa to in ka ce in ka ɗauki wannan ya wannan baiwar da yake da ita mm. sai ka ɗauki wani shahararren mawaƙi kamar dr Mamman shata da ya zamanin shi shi ma ya gabata to mm. za ka iya cewa ta wannan ɓangaren shi ma ya raɓi wani abu daga irin baiwar da shi da ta shata yau eh ta mawaka ta tsofin mawaka tunda kaga idan mu dan koma baya kaɗan wakar da ya ta Aisha din nan hmm. ta rarara wadda yi hmm. waka ce wadda eh, da yin wakar ta karɓi sosai kuma zaka ga mutane manya da yara suna santa mm. ana ana ana ana neman kuma a saka wakar musamman a kafafen yada labarai mm. da makamantansu to in kaka kalli ita ma wannan waka ta mm. fato mai zogale ba wani dadewa ta yi ba amma yanzu ta zaga wurare da dama ana jin ta. cikin kwanaki kalilan. A cikin 'yan kwanaki kalilan wakar ta zaga kafafen sada zumunta da ma kafafen yada labarai da ake neman a saka wannan waka kawai don irin yadda ya eh. waki ita wannan a Fatima mai zogali. To mu koma kan waccan dambarwa ta mawaki Adam E Zango ya fito ya caccaki 'yan masana'antar shirya fina-finai na Kannywood da cewar ba sa taimako ba sa yafiya da sauransu da sauransu har wannan dambarwa ta kai ga an yi zazzafan martani kuma an ga kamar shi jarumi Adam E Zango a baya-bayan nan kamar ya shigo Kano yana wani aiki yana ta tattaunawa da kafafen yada labarai kamar ya kaga wannan dambarwa ana cewa Adam E Zango kamar ya cika korafi ba shi da aiki sai korafi shi koyaushe bai da kamar shi kaɗai ne ɗan kani da ake yi ba daidai ba. Mm. To, shi wannan idan ka kalli bidiyon da ya fara fitarwa a shafin sada zumuntar shi ya nuna cewar ya yi haka ne saboda ƙure shi ɗan da aka yi. Mm. Ya ce ya je makura tun yana haƙuri yana jurewa yana basar da abin amma abin ya kai dole sai ya zo ya yi mm. magana. Ah, ya nuna cewar batulci ne shi ma aka yi masa irin yadda ya taimaki mutane da dama a ya lissafa mutane da dama wanda kuma a cikinsu akwai manyan jaruman da a yanzu su ne suke haskawa mm. ya ce amma ba sa daga cikin wanda suke kare mutuncin shi a yanzu musamman idan yadda ake magana kan iyalan shi da wasu al'amura na shi na rayuwa ana ganin ba daidai yake ba mm. su ba sa iya fitowa su duba irin kyautatawar da ya musu a baya su ci za su kare mutuncin shi to amma kuma bayan wannan bidiyo da ya fitar cikin waɗanda ya ambaci sunansu irin su alijita da su ah, ah, su abubakar sani da su fati nijar da wasu mawaƙa da kuma jaruman masana'antar kanewood wasu sun mm. fito sun mai da martani wanda kuma sun ba shi hakuri sun eh, ba shi hakuri da halin yawa da yake ciki ba eh duk da dai wasu ma wanda bai ma ambaci sunan su ba a cikin wannan bidiyo sun fito sun mai da martani kaga kamar mawaki rarara ya fito ya yi magana akai kuma shi shawara ce ma ya ba wa Adam e Zangon mm. dan ba su kashe ba ko kuma Eh, jin haushin bidiyon da ya fitar sai dai ya bai shawara kan cewar bai kamata ya zo hmm. kafar sada zumunta ya rika irin wannan bayani ba har yake bai shawara cewar kamata ya bashi saboda babu inda zaka shiga kaga babu irin wannan eh, halayya tsakanin mutane ka taimaki mutum don ya zo hmm. bai kare ka ba a gaba ba wani abu bane sabo hmm. to amma dai duk da haka dole za a kalli adam a zango a cewar tunda har yi wannan abun kuma aka bashi hakuri Ah, kuma manya daga cikin eh, abokan shi da wasu daga cikin masana'antar sun kira shi sun bashi hakuri wasu ma sun je mm. inda yake sun yi hotuna na nuna cewar sun masa ba daidai ba kuma za su gyara to bai kamata kuma a ce ya ci gaba da eh, kamar yawan maganganu akan wani abu sai ya zama komai ya wuce kamar yadda su suka yi fatan komai ya wuce din hmm. kana ganin kaniwu za ta iya samun kamar wani lokaci da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da wancan jarumin yau in an gama da shi a koma wancan yau in an gama da wancan jarumin gobe wancan mawaƙi To gaskiya abu ne mai wahala saboda kusan kamar da shi Adam Ezongo ya faɗa ka gare dan masana'antar Kannywood ne kuma a maganar da ya ce in dai kana neman waje na butulci da, da, da, da ka taimaki mutum ya ha'ince ka ya ce to ka zo kaniwood saboda dai kila nan din ya sani saboda dan kaniwood din ne mm. to kuma abin da yake nuna cewa shine abun kamar ba zai ba zai kare ba saboda waɗanda aka taimaka din daga baya kamar da faɗa suna guduwa su zamewa wanda suka tallafa musu mm. kuma abin da zai baka mamaki shine yadda su iyaye a kaniwood din ba sa iya tsawatarwa idan irin hakan tana faruwa ko da yake wani mai shari ya ce su ma iyayen wani lokacin kafin su zama iyayen lokacin da suna eh, kamar matasa su ma kila ba su yi wa wasu daga cikinsu irin su abokan hudarsa a wannan lokacin kyautatawar da kila yanzu idan sun sun yi magana za a kalli girman su a sassauta akan wasu abubuwan da ake yi ba to amma dai yanzu eh, kai tsaye ba za a iya cewa za wannan magana za ta wuce ba sai dai ni abin da na fahimta shine wannan batu na adam a zango da wasu daga cikin jaruman masana'antar kannywood zai iya wucewa sai kuma wani batun shi ma zai iya zuwa kamar yadda wasu, batutuwa suka zo a baya aka yi ta ce ku ce aka suka tafi da irin wasu jarumai da ake samun su da laifi na fito wasu abubuwa da su kamata ba mm. a fina-finai har a zo a yi magana kaga sai ga abin ya wuce kamar ba a yi ba to kamar abin da na fahimta shine wasu abubuwan suna zuwa suna tafiya wasu kuma suna ƙara zuwa amma irin wannan dambarwa tsakanin su jaruman ba abu ne da za a iya cewa gaskiya za a daina shi ba ko kuma ba za abin da za a iya cewa za a daina shi ba ko kuma ba za a daina shi ba. Mm. To muna godiya sosai bisa wannan dogon sharhi sai mun gama a wani shirin na gaba da fatan za ku ba mana subscribe tare da taba kararrawa da taba likes da share da sauransu sai mun gama a wani shirin na gaba daga nan Afirka Hausa News.